السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a shida daga watan sha'ban ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha wannan shine kasan na 59 haka daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun min tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn radiyallahu an sanata ihda wa 60 hijriya wallafan usman bin muhammad al-khamis Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani yana da matukan muhimmanci a cikin addinin musulunci da kuma ilimin addinin musuluncin da kuma tarihin musulunci wannan zango tun daga rasuwan annabi zuwa shekara ta 61 a ce kowane musulmi ya yi ƙoƙarin ya san me ya faru a wannan wajen ana fahimtar wannan in ka san wannan zai taimaka maka wajen ka fahimci duk wani rudani da yau wasu suka sa kansu kwake kokarin sa su ya samu asali daga abin da ya faru ne a wancan lokacin kuma nan ne za ka fahimci shin wasu daga cikin bayan allah na kwarai irin su mu'awuya irin su yazidu da yake zagin su shin anya ba a cin zalinsu kuwa anya zagin da ake masu ba ana kwaransu ba ne masu waɗannan zage-zage anya ba suna ɗaukan alhaki ba ne domin yana daga cikin matsaloli wanda mu da kan muka sa kan ma ciki shi ne waifa mutanen nan ba mu san su ba an gane yanzu idan aka ritsa ka aka ce sai kayi bayani dangane da abin da ya shafi sarki mu'awiya da kuma yazidu cewa gaya mana wani abu guda biyu da suka yi na bajinta na taimaka ma addini a matsayinka na musulmi mai kaunansu mai da mai za ka faɗa in ka ce ba ka sani ba wannan ba uzuri ba ne daga balaganka zuwa yau ba ka san mu'awiya sarkin annabi ba ne ba ka san annabi ya aure ‘yar uwan shi ummu habiba ba baka san lokacin da mijinta ya rarda a habasha ya zama kirista ya mutu a can sarki na jashi ne ya ɗaura mata aure da annabi kuma ya biya sadaki ya mata kayan ɗaki ba wannan ba za ka iya wannan bayanin ba kuma shi mu'awuyan nan shi mu'awuyan nan gwamna ne na ƙasan sham tun daga zamanin sayyidina umar har zuwa rasuwan shi duk wannan aikin da ya a musulunci wajen sama da shekara hamsin wai ba a san shi mutumin kirki ne ko mutumin banza ba wai sai da abdullahi dan saba al-yahudi ya zo shi ne fara faɗin waɗannan ƙarerayin wai sai kuma mutane sai suka ce to cin da an faɗa to ya aka iya anya jama'a mu ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya kyauta to abinda ni nake fahimta har yanzu mu bamu mu makara ba rashin makaran ko shine har yanzu muna kan hanyar nema ne shine neman mu san abin da ya faru sannan mu san gaskiyan al'amarin sannan mai kokarin ba aqidar mu kariya daga harin da aƙidan da yahudawa suke kwanta suke kwanci kuma suka ƙyanƙyashe ta ta shi'anci da kawarjinci da suke ƙoƙarin ɓatanci da cin mutuncin sahaban annabi an gane wannan zagi da raina magabata ba addinin magabata ba ne kuma bai daga cikin manhajin ahalus sunna in kaga mutum yana wannan to ya bar tsarin ba a tare da shi kuma bai cikin harka jama'a mun fahimci wannan mu duka to sai mu ce al-mabhathu thalis muna ƙarƙashin mabahasi na uku ne a hammul ahadathi fi khilafati Uthman abubuwa mahimmai ko mafiya mahimmanci waɗanda suka faru a zamanin khalifancin Sayyidina Usman mun fara jin bayani dangane da yakin Qubrus inda mu'awai shi ya jagoranci wannan yakin haka muka jigo kuma annabi tun yana raye ya ba da bayanin mu'awai zai jagoranci yakin kuma ba rubutacciyar takarda ne annabi ya rubuta ya bayar ya ce mu'awiyar jagoranci yakin ba ba rubutacciyar takarda ba ce annabi dai ya faɗa abin da allah madaukakin sarki ya nuna mashi kuma abin ya zo ya faru kamar yadda manzan allah ya faɗa to shi ne a yau male ce gazwatu kastantaniyatu thaniya ai in ba mu manta ba bacin da annabi ya yi ba so biya yi ba mafarkin ma ai so biya yi jawaban ma da ya yi ai so biyu ne kuma abin da ya raba mana wannan mafarkin da na biyu sanda baiwar allan nan ummu haram ta tambayi cewa ya rasulallah ka roƙa man allah in zama daga cikin waɗannan sojojin sai annabi ce ke kina cikin na farkon ne ashe rundunoni ne guda biyu ko kuma annabi ya ce jama'an shi ne al'ummata kenan mutumin da ayo yake zagin mu'awuya kana iya cewa yana zagin al'umman manzan Allah ne kuma da shaidan manzan Allah <clears throat> wanda ya jagoranci aikin da annabi ya ji daɗi har ya miƙe yana dariya har ga wata ma da taraka yakin tana daga cin wanda aka yi mata bishara da samun alkhairi kuma ta samu alkhairin to ina ga kwamandan yakin kuma kunga wani ai babban magana ce allah ya taimake mu to gazuwatul qastantaniya athaniya a cikin littafin albidaya wani haya mala yace wa qadar rawahu albayhaqi fi dalail al-imam albayhaqi ya ruwaito wannan cikin dalailin nubuwa an al-hakim an abi amr bin abi ja'far an al-hasan bin sufyan an hisham bin ammar al-khatib an yahya bin hamza al-qadi bihi wa huwa yushbihu ma'anar hadith al-awwal wannan ruwaya mala ya kawo ta saboda ya karfafi ko wannan isnadi din ya kara mu ruwayan da makaranta a baya karfi wa fihi min dalailin nubuwa thalath a cikin wannan bayani na wannan mafarki da annabi yayi to akwai abubuwa guda uku da suke ƙara tabbatar da nagarta da ingancin annabtan manzon Allah ihdaha na farko daga ciki al-ikhbaru an al ula fil bahr annabi ya ba da labarin cewa al'umman shi za su jagoranci wani yaƙi da za a shiga teku a gwabza kuma aka yi wa ƙada kanar fi sanata saba'in wa ishirin kuma wannan yaƙi an yi ne hijira na da shekara 27 bayan raso manzan Allah da shekara goma sha bakwai an fahimci wannan da kyau mahala ya ce ma'a ya tabi na abi sufiyan kwamandan yakin shi ne ya ɗan abi sufiyan hina gaza kuburus yayin da mu'awu ya jagoranci yakin kuburus wa huwa na'ibu sham a lokacin shi ne wakili a ƙasan sham an uthman bin affan wanda yake kula masayid na usman da wannan nahiyar wa kana ma'ahum ummu haramin binti mulhan hazihi a wannan yaƙi ummu haram ya ga milhan tana tare da su a wannan fita da aka yi suhbatu zaujiha ubadatu bin samit wacce take tare da mijinta a wannan yaƙi mai suna ubadatu ɗan samit shi ubadatu ɗan samit ɗin nan ina son ku sani wani jajirtaccen sahabi ne wanda bai da wasa ko miskala zarratin a kan ka saba ma hadisin banzan Allah kwaya ɗaya domin akwai yakin da suka ji mu'awiyar shine kwamandan yakin a zamanin da umar da aka je wannan yaƙi an samu ganima da yawa aka raba wannan ganima sai ya zama wasu daga cikin sahabbai sun samu kofuna ko ƙoshiyoyi ko farantai ko zabba ko warawarai na hannu ko mundayen kafa da dai sauran kayan kwalliya din na zinari wasu na azurfa to lokacin da aka samu wannan dukiya aka raba to sai mu'awiya ya ce babu laifi wanda yake da kuɗi na zinare ko azurfa zai iya ya sai zinaren da wani ya samu na buta ne ko tukunya ne ko zobe ne da dai sauran kayayyakin mutane suka yi ta siyayya irin wannan suna ba da kudin zinare suna siyan zinare da ba a sarrafa ya zama kudi ba a lokacin da dubunu sabid ya miƙe ya tara jama'a ya jawabi cewa ni ko na ji annabi ya hana irin wannan cinikin ya ce a zahabu da zahabi wal fidda bil fidda ash-sha'ir bil sha'ir a tamru bil tamr sai ce mai mithlan bi mislin yadin bi yadin Ya ce wannan cinikin haramun ne nan da nan sai mutane sai suka mamaye da kayayyakin suka anshi kudinsu saboda mai gida duka ya hana sai labari ya koma kunnin mu'awiyar sai mu'awiyar ya zo sai ya hau mimbari sai ya jawabi ya ce shi baya ganin wannan abin da obatu dan Sami da ya faɗi ya zama an an yaka an yi laifi obatu dan sami ya ce kai ina gaya maka annabi ya hana kana ce man wai kai a ra'ayinka kai a fahimtanka kai a ganinka ya ce in allah ya raya ni aka ƙare yaƙin nan lafiya na koma gida ya ce ba zan ƙara zama ƙasan da kake ba in zauna marin faɗe ko bishiya ɗaya ce mana inuwa ni da kai har abada ba zan ƙara ba ina gaya maka annabi ya ce kana karo da hadisin annabi amma tsakaninmu da Allah yau jama'a ayoyi nawa muka karo da su hadisi nawa muka karo da su waɗannan su ne fa muka ce muna koyi da su anya koyi muke ko ƙarya muke yi lokacin da aka dawo wannan yakin sai ubadar dan samir sai ya haɗa kayan shi sai ya koma madina umar ya tarbe shi lafiya sai ya ce aina bar sham har abada saboda ba zan iya zama ana cin karo da aya da hadisi ina wajen ba umar ya ce a'a ba za a haka ba allah wadaran duk garin da ya zama baka ko irinka wanda za a haɗa ma hadisin annabi karo da gangar da ra'ayi na shirme kuma ba zai jajirce wajen ba hadisin annabi kariya ba ya ce ka ji tsoron allah ka koma ya rubuta takarda ya aika ma mu'awiyar ya ce ga obarin ɗan sabin nan zai dawo duk hukuncin ka tobe kan shi sannan kuma fata wancan da ya bada lalle annabi ya faɗa a ɗora mutane akan ta biya halatta ba ma'anan wannan shine duk hukuncin da umar zai yi ai eh, mu'awiya zai to ba kan obaratu ɗan samit ba yana garin amma ba mu'awiya ne zargin shi ba shi na ɗaukan umarni daga helkwata ce kun san wutan da sayyidina umar ya kashe ba za su taba zaman lafiya ba obadar dan samid malami ne muawiya malami ne sarki ne an fahimci wannan da kyau ko to matsala zai faru kuwa inda a ce muawiya jahili ne sarki to za su iya tafiya tare ana fahimtar wannan da kyau ku shi ma za su tafi ne idan da zai kasance babu malamai 'yan sarre tare da shi idan kuka samu shugabanku ya zama jahili sai kuma ya zama akwai malamai 'yan son zuciya tare da shi to gara ku je ku kwanta a titin jirgi ya nike ku dan na rantsi da Allah duk ya kai ku jahannama kaf shine abin da ya faru a zamanin Ahmad dan Hanbali sarki jahili Ahmad dan Abidu da irin shi kuma malamai 'yan son zuciya suka tasa shi gaba haka ya faru a zamanin ibn timiya a sham sarkin sham jahili malamai yan son zuciya suka tasa shi gaba shi yasa aka saka ibn timiya cikin bala'in da ya shiga kuna gano wannan da kyau ku lokacin da dan fodiyo ya fara jihadi a kasar hausa abin da ya faru kenan sarkin wancan lokacin yumfa jahili malamai 'yan son zuciya suka sa shi a gaba wannan ya sa ya fara da shau dan fodiyo ana fahimtar wannan kuma irin wannan fadan da masu mulkin nan na ƙarya suke yi ko ba fasa nasara yanzu da zan tambaye ka malam ka san ahmad dan hanbali ka san shi ai ka san ibnu taymiya sarakunan da suka fada da su ya sunan su malam ka san sunan su kai fa kai ka sani wa sani anan eh, ɗaya ku za a sani Allah ya mantar da mutane su amma waye bai san ibnu taymiya ba waye bai san ahmad dan hanbali ba shi sa karka saki a zamanin ka kai fada da malami shi sa cin kasa din ana wata ga wata mala albani ya ce yana tausaya ma wani sarkin gargajiya kuje kuji ya ce tarihi zai bayyana ka taba fada da malamin da ke garin ka har abada ba za ka yi daraja a duniyar musulunci ba duk in an baka jagoranci karka yi da ka rigima da malami in ka yi ko ka shiga uku ba ka da kankar wannan to na ɗan haska muku wane ne obadatu dan samit shi mijin ummu haramin yara ga milhan allah ya ƙara mata yadda suhubatu zaujiha obadatu bin samit an tafi wannan yaƙi tare da mijinta obadatu dan samit ahadun nuqaba ilailatul aqaba ɗaya daga cikin jagororin mutanen madina ne a lokacin da aka je al'aqaba wani dare ne da mutanen madina suka ware a lokacin da aka je aikin hajji a ɗaya daga cikin kwanukan mina suka je suka zauna tare da annabi zuwan farko a shekarar farko su sha biyu ne da aka dawo aikin hajji baɗi sai suka zo su arba'in aka ce duk mutumin da bai tashi bai kwanta bacci kar a tada shi don za a je a yi alkawari mai karfi da annabi ne a bisa ya bagarin maka ya koma madina za su ba annabi duk kariyar da za su ba kansu da iyalansu da dukiyoyinsu mun gani haka suka janye jikinsu su arba'in da wani abu suka je suka zauna da annabi a gindin wata bishiya a daidai inda wajen jifan shaɗin yake ba ana cewa akwai wajen babban jifa ba eh na me jamratul aqaba to daren sai ana kiran shi lailatul aqaba a daren jifan aqaba a wannan daren suka zauna annabi da ya tashi zuwa a wannan lokacin ya zo da shi da abbas ne saboda abbas yana da sassauci duk da yake kafiri bai san a taba manzan allah shi yasa lokacin da kama abbas a matsayin bursunan yaƙi a badar annabi ya ji abbas na ta kuka yana ta kuka sai annabi ya masa magana ya ce baffa na ne ba sai suka je suka dan sassauta mai ɗauri sai annabi ya ce to yanda kuka sassauta mai to sauran ma duk ku je ku sassauta masa ɗauri musulunci ne fa waɗannan arna ne sun zo su kashe annabi su kashe musulmi su kashe garin madina amma an kama su annabi ya ce a sassauta musu waye wai musulmi ne sai ga wai in bai matsa rayuwanka ba ko shi ba zai ji daɗi ba Allah duk wanda ya samu dama akan musulmi ya matsa masa Allah ka matsa mashi kowai kuna ganewa aka zo aka zauna abbas ne ya jawabi a madadin manzan Allah suka ɗau alkawari tsaf sun kama hanya za su koma tuntunansu sai dan ya hau kan dutse yeye kuwa ya jama'a ku tattashi ku tattashi ku tattashi duk wanda ya zo kwanan mina a ranar nan sai da ya ce cewa ga mutanen madina nan sun zo suna shirya muku makirci gashi gashi gashi gashi da kyar waɗannan mutanen suka sha kuna fahimtar wannan da kyau to wannan lailatul aqaba ita ce ka'ab dan malik yake faɗin cewa wannan abin da suka yi shi ya fi mai ma halattan badar saboda musuluncin yana jaririya su suka tarere musuluncin ya ce amma ba za ku gane ba saboda badar an shahara falalanta da darajanta a cikin mutane domin yana faɗin uzurorin shi ne da ya sa bai halarci yakin buka ba ya ce to amma fa ya je lailatul aqaba shi ma yana da daraja amma bai samu daman zuwa badar ba kun fahimci wannan da kyau ku amma me yasa sai ya faɗi wannan daraja ina son ku gane lailatul aqaba ce to shi ubadatu dan samit yana daga cikin manya-manyan jagorori daga wanda suka jagoranci wannan tawaga na mutanen madina a lailatul aqaba kuma shi ne mijin wancan matan ashe mutum ne mai tsohon daraja da tarihi wajen ba da gudunmawa wajen haɓaka addinin Allah hadda shi 'yan shi'a suke zagi annaba fa yana zuwa ɗakin matan shi kwanta ya bacci kaga har yi bacci ya mafarki mana annabi shi bai san mutumin kirki ba sai su ne suka san mutumin kirki yanzu ubadatu dan samit suke zagi ko manzan Allah mutumin da yake cin mutuncin saidina abubakar yana cin mutuncin allah da annabi ne ko ko yana cin mutuncin abubakar ne misali babanka ne ya ce ya amince da wani ya yi da wani sai bayan mutuwan baban naka sai ka zo ka ce a shida ma kai mutumin banza ne yanzu wa kake son ka ce bai san mutumin banza ba babanka kake zagi babanka ne bai da ilimi bai da wayewa bai da gogewa bai da hangen nesa kai ne ka gano abin da bai gano ba ashe kai din nan kafi ubanka yanzu abin da 'yan shi'a da khawarij da mutazila suke son su nuna mana su din nan sun fi annabi su din nan sun fi Allah sannan mutanen kirki Allah da annabi ba su san su ba wanda su sahabban nan tun kafin zuwan annabi Allah yake bayanin su cikin attaura da linjira yana faɗin sufofinsu ai kuna karanta والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيجي سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ينزل الله دبي سني بيتفضل wannan yace fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna duk Allah bai san wannan ba sune alladhina tabawwa'u ad-dara wal iman sune wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar duk Allah bai san wannan ba kullun kana sallah kana ihdinas siratal mustaqim siratal an amta alaihim sabon manzan Allah ne ula'ikan ladina an Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa sabon manzan Allah ne kullun zaka fara karatun alqur'ani zaka kanta alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil sabon manzan Allah ne alladina yu'minuna bil ghaibi an zo an ce masu akwai aljanna a karan farko suka ce sun yadda akwai kaza sun yadda akwai kaza ba su gani ba ba yu'minuna bil ghaibi sai ce me wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata sai me ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna shi yasa yace kad aflahal mu'minuna yace lissafo sai ta lissafi ce ulaika humul warisuna alladina yarithuna al-firdausa hum fiha khaliduna in ka zo ka ce a yi sabon manzan Allah ya yi kuskure iri kaza ya yi kaza ya yi kaza sai mu da Allah ya shiru mu ma mun yadda zai iya yin kuskure amma abin da kake zargin su ne ba mu yadda da shi ba amma dan yiwon kuskure zai iya yi in ma ya yi kuskure saboda shi dan gatan Allah ne sai Allah ya ce manzan Allah ya mai isi gifari fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati Allah ce ka san babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah kai ma kanka istighfari shi wa zai istighfar da kanshi sannan yi su da matansu muhajirun da al'ansar istighfari kai in kai tsiya kai za ka yi makanka istighfari shi ko sahabi wa zai mai istighfari sannan Allah ya ce fabi ma rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum amri fa azamta fatawakkal ala Allah fa bima min Allah ki kaga sakamakon rahaman da Allah ya maka linta lahum sai ka zama mai sauki da tausasawa gare su an gane rahamar Allah ne saboda ka ka zama mai tausasa musu walau kun tafaddan galidal kalbi da ka zama mai ɗacin rai mai zafin hali mai kaushin ɗabi'a don faddo min haulik duk da sun watsa sun baka waje domin su ba ɗabi'ansu ba ne kai ma ba ɗabi'anka ba ne fa'afu anhu ka rika masu afuwa in sun yi ba daidai ba wasu tagafir lahum duk abin da suka ke masu gifari an umarci annabi da masu gifari ko ba a yi ba wa shawirhum fil amri duk abin da ya taso ka nemi shawararsu mutanen kirki ake shawara da su ko ko mutanen banza fa'iza azamta fatawakkal alalla yanzu can tsotu italin tsotu muhammad aya ce madaniya ta ce a gifari ga nan suratu ali imran sura ne madaniya ta ce annabi gifari a aƙida na da ku muna da tabbacin manzon Allah ya yi. ko bai yi ba aisha ta ce duk abin da ka ji ƙur'ani ya ce annabi ya riga kowa yi don ma allah ya ba da shaidan annabi isa farin sai wata madaniyar sota tauba sai ta duro ta ce lakatta ballahu alan nabi tani allah ya karɓi tuban annabi sai ce wal muhajirina wal ansarin ladina taba'uhu fi sa'atul usra da muhajirun da al'ansar kaf Allah ya karɓi tubansu ɗan shi'a da kake zagin sun yi laifi an bakka a tasha laƙad taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansar dukkaninsu ba a ware wana da wana ba alladina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka raka annabi yakin tabuka kuma cikin waɗanda suka raka annabi yakin tabuka ba ali ciki yana gida an bashi tsaron madina kakakara <laughs> sai da aka tafi kan hanya ne annabi ya sa shi da hadisi kun gane abubakar da umar da usman da sauransu su nassun ƙur'ani ne ya saka su ciki shi kuma Sayyidina ali ya shigo ne da nassun ne da nassun hadisi annabi ya ce masirtum masira ba wani tafiya da za ku yi wala qata'atum wadiyan ko ku shallake wani rami mai wahalar sha'ani a ce akwai yan uwanku a madina habasa humul uzur wani uzuri ya rike su amma suna da tarayya da ko cikin lada inda za ka san kowa ya shiga cikin wannan gafara sai Allah ce wa ala thalathatil ladina khullifu hadda mutum uku din nan da aka aje su asal a ciro a sa su sal ne annabi ya sa su mana ba su kawo ba ne yanzu wani kawai sai zo sai kunduma masu habi zagi kana ji sai ka ɗauko wannan sai ka loda mashi mun gano wannan in an yi sa'a washi ba ta yi asarar kudin laraba ba to zai gano ayan in ko ya ci na allah ya isa an ba shi bai kai ma malam ba to kaga ayan ba za ta samu ba allah maɗaukin sarki ya samu dace shi ne sai mala yake cewa fatuwufiyat ummu haram a wannan yaki ta rasu marji'ahum min al-gazwi lokacin suna kan hanyar dawowa daga yakin. qila bi sham wasu ka ce a sham ta rasu amma wannan muga na biyu kuskure ne kama ta qaddama fi riwayati inda al-bukhari wa qala ibn zubar tuwfiyat bi qubrus ta mutu ne wannan baiwar Allah qubrus sanata 27 hijira na da shekara 27 walgazwatu saniya gazwatu Kastantariya. yakin na biyu yakin qastantaniya ne ba yakin ba ne. ma awwal jeshin gazaha ita ta rasu tare da farkon runduna ce wacce aka je yaki da ita kaga wannan yana daga cikin alamatun nubuwa na manzon Allah dama ta roki annabi Allah ya sa ta mutuwan shahada annabi ya ce zaki mutuwan shahada sannan ga shi an ji yaƙi da ita kuma annabi ba da labarin abin da sai bayan shekara sha bakwai ya faru kamar yadda manzan Allah ya faɗa malai ce wa kana amiruha kwamandan yaƙin kastantaniya yazid ibn muawiya ibn abi ya zidi ne annabi ya mafarki ya ce runduna na biyu ya ga jama'an shi zidi na daga cikin jama'an wa da mai zagin yazidu da mai yaba ma yazidu wa ya kamata mai yadda da shi annabi ne ya yaba mu aikin yazidu ya ce ya ga abin da ya yi shi kuma yazidin nan sai bayan rasuwan annabi da wajen shekara arba'in da wani abu aka ji yakin kastantaniya ɗauka yake fa yazidin nan bai komi a musulunci ba ɗauka kuke yazidi kamar wani mai unguwa ne ba khalifa ne ba za mu zo za mu ji ayyukan da ya zide wanda duk an ba an ɓaɓɓoyi an ɓaɓɓoyi an ɓaɓɓoyi ana ta ƙarya yanzu misali ana zaune yanzu ba buhari ne shugaban ƙasa ba sai aka tafi mai duguri sai aka kashe wani buhari ne ya kashe shi buhari sa kashe shi ba 'yan sanda mai duguri ba sojoji a duguri ba custom ba immigration bayan dili e, duk jami'ai masu kayan sarki ba su kuma dan an ga wani an kashe sai a ce cin da suke da bindiga su suka kashe shi irin ƙarerayen da 'yan shiya suke kenan wayacin da akwai sojojin yazidu a inda aka kashe Hussaini wai shi ne sa a kashe shi su fa 'yan shi'a za ku zo za ku ji da kansa suka kashe Hussaini da kansu su suka kira shi ya zo sanda ya zo suka ce sun fito tarban shi sai suka rufe shi da duka har suka kashe shi bayan da aka kashe shi yazidi ya aika aka tattaro ɗayan husaini da matan shi da ɗan uwan shi da kowa ya zauna da su a gidan sarauta wata da watanni ya kula da su sannan da za su koma madina ya masu sha tara na arziki ya mai da su har madina ya miki a ya sa aka tara mutanen sham gaba ɗaya ya tsine ma waɗanda suka kashe Husaini da masu hannu a kashe shi da waɗanda kuma suka san za a kisa ma ba su tona asiri ba Allah ya tsine masu albarka duk za mu kawo wannan inji ya zai da ya ma. to matsalan da aka samu yan shi'a makere ne bayan da suke wannan abin sai kuma abin duniya zo dame su abin duniya ya ishe su to sai suka ware don ranar ashura za su fito su bayyana damuwa da kuka da yanka jikinsu jini na zuba a ƙasa domin allah ya fi masu wancan laifin da suka yi sai suka rika yanka jikinsu jini na zuba jini na zuba jini na zuba tsammanin allah zai kalli jinin da suka zubar ya fi masu wancan anna da suka yi ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi suka gaji da gorin da ahalus sunna suke masu da goron da na Wasif suke masa ɗaya hannu ana nan sai suka yi switching ka jikokin jikoki da suka zo kawai sai aka ce a'a ai ba ma yazidi ne ai ba su suka kashe usaini ba ai yazidi ne domin su kau da wancan gori da zagin da ake masu amma yanka jiki da zubar da jini su yana nan har yanzu ku gano wani da kyau ku za ku zo ku ji haka abin yake to suna da yake sun ki tsayawa su karanta abin yadda ya kamata sai a zo ana masu barazanan banza a garuruwansu garuruwan da suna ta kafa dan shi a zo yana zagi yana ƙarya muku mun ce ƙarya kuke zubar da jinin da kuka yi ba zai fishe ku ba ai ba yankan jinin hussaini aka yi zubi ba sara shi aka yi abin da za ku yi Allah ya yafe muku shine faqtulu anfusakum ku samu waje ku kulle a kashe wuta kowa ya zara takobi ku yi ta tsarin junan ku sai kun kashe kowa yanda aka yanke kan husaini sai an yanke kan ku duka sannan ne Allah zai yafe muku domin annafsu bin nafsi ƙarya kuke di za mu karanta muku wannan za ku ji da masadar na 'yan shi'a ba magana ne za a zo za a yi ta kawai ana karatu burburbur ana labari irin yadda wance yake labari a ce a ina ne ya ce yana cikin littattafai in kai mai karatu ne je ka duba to gaya mana sunan littattafan ko su littattafan ba su da suna ne an fahimci wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye za mu ji wannan bi iznillah har lokacin da zai fito da yadda sabai suka ce mai karya ya fito da adalin sarki ne sai da babu wani sarki da zai jagoranci da za ka rasa yan wasu abubuwa tare da shi kazantuwan ajizanci da kuma yadda kujerar mulki take kuskure a matsayin shi na bil adama annabi ne har annabawa ba ana samun wasu 'yan abubuwa suna faruwa bayan suna mulki ga annabin Allah annabi dauda an zo an kawo mai ƙara manomi ne ya kawo ƙaran makiyayi ya kawo ƙaran manomi ko manomi ya kawo ƙaran makiyayi Izmi. ne kura ne ce sotul an biya iz na fashar fihi ganamul ƙau lokacin da dabbobin wasu mutane suka afka masu annabin allah annabi dauda ya hukunci amma annabi suleiman sai allah ce fahamna ha Sulaiman sai ce kullan na hukuman wa ilma annabi ne manzo gashi hukunci an ce wani ya fahimci sabaninta ko ba annabi da nan ne a wajen hukunci dangane da wani mutum mai awaki 99 da mai akuya ɗaya ba yace la qad zalamaka bi sa'alin na ajatihi ko ila na aji kaza kaza kaza wa inna kaseeran min al khulaqa la yabghi ba'dhum illa madaukin sarki yake to wannan ta wanda ba annabi ba kuma abubuwan da yan sha suke kawo kashi 99.9.9 ma tara duk ƙarya ne duka ƙarya ne kuma za mu tattauna shi yasa ba sa son karatun wannan littafi ne kai ba sun ce littafin da bai wuce a karanta shi a sati uku ba jin da mai shago yake ta niki niki sai mun faɗi komi ƙarya kuke tsintan ƙwarƙwata za mu yi mashi mun gano wannan da kyau ko mu kuma duk wanda kuka gan shi a masallacin nan yana zuwa karatun nan kar ku ɗauka wai a wai a shi burute din kanshi da kanshi ne ku gaya ma 'yan shi'a burutas suke cikin masallacin nan wanda ɗaya kai ba burute ba kai ba kai ba kai ba duk wanda ya sakaci sai mun ɗora shi a baro don ba wanda zai mana iskanci mu bar shi ko akwai wanda zai iskanci a bar shi ne Allah ya sa mu dace malai ce wa zalika sanata sanatayin wa hamsin an yi wannan yaƙi hijira na shekara biyu bayan rasuwa annabi da shekara arba'in da biyu wa kana ma'ahum abu ayyuba a cikin yakin akwai abu ayyuba al'ansari ansari khalid bin zaid al-ansari khaladu farin tsoho shi ɗan mara yake waka ba famata hunalik a wancan yaƙin, abu ayyuba ya rasu abu ayyuba nan sahabin annabi ne shine wanda ya farauta lokacin da annabi ya zo hajjin ban kwana ya kawo ma annabi wannan jakan kun tuna ko annabi ya karba shi ya yarda da mulkin yazidu yana karkashin jagorancin shi har aka je yakin da annabi ya ba da labari kuma a can yi shahada sai wani ba ƙauye fasiki jahili makaryaci yazo yana zagan maka sahabban manzon Allah da waɗannan sarakuna na musulunci ɗan shi'a zai zo daga ƙauye al'arabu ashaddu kufran wani faƙa ba ƙauye sannan jahili da bai san bihin ba sannan fasiki da aka halattar mai zina da 'ya'yan mutane izo yana zagin sahabbai kuma shi kenan kawai kai kaji ko shi kenan tuwa ka iya akwai yadda ka iya hikima tana nan radiyallahu anhu wa arda walam takun hadhihi almar'a ma'ahu ai ita wancan matan bata ta tare da su li'annaha kanar qad tuwfiyat qabla zalika fil ghazwati al-ula saboda ita a yakin farko ta rasu yanzu kun ga alamomin annabta manzo Allah guda nawa biyu sun bayyana yakin farko da yaki na biyu da kuma rasuwan wa wancan mace alamatun nubuwa a thalath فهذا الحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة bai haƙi ya ce cikin wannan hadisi akwai alamomi guda uku na alamomin annabtan annabi al'ikhbaru anil gazwatai annabi ya ba labarin yaƙoƙin nan guda biyu wal ikhbaru anil mar'ati bi annaha min kuma annabi ya bada labarin cewa ita wannan matan tana cikin runduna na farko ne wa laysat min al-akhirin dan ta ce ud'ullaha ay yaj'alni minhum annabi ce a'a kina cikin na farkon ne ko ba wani dalilin da zai sa ka musulunci kai imani ka ba annabi sai wannan wannan bai saka ya sa ka musulunta ba wannan bai sai ya sa ka girmama muawiya ba wannan bai sai sa ka kimanta yazidu ba hmm? sai kawai wani jahili ya zo wanda bai iya karatu ba wasali ya maka ƙarya ce a ah, aidan littafin mai wasa don an ɗauki shi to je ka kwato abinka mana ko kuma kai kaɗai aka buga ma ka je ka siyo mai wasu mana ka zo da shi an fahimci wannan da kyau ku. kuma su saboda mugunta su waɗanda suke mabiyanka da suka iya wasali don mai ba za su rika maka ba ya suka barka kana dibi-dibi kisa dole a sa na hajjil balaga saboda littafin na hajjil balaga yana da wasali kun gano wannan ko ba ku sani ba ne yana da wasali in kai ba ka da shi ni ina da shi da sharohin shi ma da yawa ina da su littafi ne da aka rubuta aka yi masayid na alƙarya aka ce shi ya faɗi maganganu. kuma a cikin nahajil balagan akwai ɓangarori da yawa wanda a ciki ake yaban mu'awiyar da sojojin shi ai mun zo mun karanta lokacin da muke karanta littafin as'ilatun qadar shababa shi'a ilal haq mun yi kasa 60 a lokacin mun daɗe 'yan shi'a muna gwabza musu laifi mun karanta as'ila kasa 60 alintisar lissabi wal'al wajen kasa 300 mun karanta al'awasin min al'awasin wajen kasa 200 ko 300 da wani abu mun zo mun karanta ɓangaren 'yan shi'a a cikin littafin alfar'u bayan alfira kasa 80 da wani abu haka cikin almilalfin finnal wajen kasa 70 da wani abu sannan ga hikima ta biyu baya banda yan lakcoci haka da ake yi ba ko kwaya ɗaya da za mu saurara mu a sai mu fallasa asirin ƙaryen da suke ma annabi mala ce wa kazalika waqa kama akhbara salawatullahi wa salamuhu alai. Yadda annabi ya da labari haka abin da ya faru shine as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa fatahu azerbaijan wai ita Azarbijan din nan in muka ce za mu tsaya mu baje ta a fefe cikinku wani ya mana bayani wai a wani nahiya take nahiyar afirka ne nahiya ne na turai ko tana asia ne ko tana bangaren gabas da tsakiya ne a yana azerbaijan take tana hmm? asia ne sabon annaba suka ci wannan garin da yake a zamanin khalifancin sayyidina usman duk wannan aiki da usman ya yi sai gaji katon jahili yana cewa awwala da tsani da thalusu kai a gidanku babu awwali ne shine babanka babu sani kakanka babu thalusu uban kakanka su me suka yi ko akwai abin da suka yi sun iya taimaka masarauniya amina ƙi yaƙin da ta yi ko akwai gudunmuwan da suka bayar sanda ɗan hodo yake jihadi sun yi so sun yi a barkashin tutan manzan Allah kuma bayan da manzan Allah ya tafi suka ci gaba mawaƙin annabi ce na ibban na abdu sun watsa tabokawa na ibban na abdu suwaye na ibban shi abubakar da umar da usman da ali sun watsa bukawa waye abdun kuwa waye na abdu manzan Allah ba Muhammad dan Abdullahi bane ko na iban na abdu sun watsa tabukawa ai annabi da yaje tabuka ina ga maka bas fito ba annabi yazo na kwana 20 yayye arnan ta buka su fito suka ki ya kada masa an ji tsoro a ba su ruwan madace su kurkure da na gyambu za Allah ya dawo an gano wannan da kyau ko ba shi ne in yaro ya kayar da abokin faɗin shi ce fito ya ce yaƙi ba sai ce ka tsoro a baka ruwan maɗaci kaga dai babu daɗi in ka ji abin ba daɗi ka farzar a baka ruwan kurkuriya sai aka baka ruwan gyambo gara na farkon da na biyun <laughs> shi manzo Allah ya ma'arnan ta bukawa to annabi bai yaƙe su ba a zamanin Umar ne aka je ake kace-kace da ta buka. to duk waɗannan ba su iya ba kuma ba tsaya ta buka ba sai suka darammawa kisara shi ma ka gama da shi duk wani sarki da annabi ya taɓa rubuta mu wasiƙa yi rashin kunya wallahi sai da suka karye gwamnatin shi duka ta san aika ma makaukis misar bai ba su amur ɗan as su za ma ku ji amur a nan a zamanin sayidina usman ne ya ma cire shi a gwamna in kai ne ana cire ka zai wallahi ba ne zaman lafiya ba lau za a zauna mun gano wannan da kyau kuma za a cire ka kuma za a zauna lafiya lo mahala ya ce alaye da mugera bunu shu'uba kun gano wannan da kyau ku an ci azarbijan da yaƙi ne a ƙarƙashin jagorancin mugira ɗan shuba kai jama'ar annabi Allah ya tsine mai eh, yan shiya albarka wai duk wani mutumin kirki ne ba su so su na tuna ko lokacin da shi na garin nan ya tara matan mutane wai yana gaya masu wai wai mu gira mazinaci ne kuntuna wa an kama shi yana zina yana sama yana ƙasa ka ji ɗin iska ka tara mata kana wannan maganar jarrababbe amin ka ji yaro a ƙida ta huda shi gano wani da kyau haba mugiran kuma abin da ya sa ba a san shi wai shi ne ma'abocin rike ma'annaba butan alola sarkin buta na manzan Allah ke in kana da wani abin arziki da ka taɓa ma'annabi to kai ɗan wofi ne wajen 'yan shi'a ko menene ne baka taba jin yan shi'a sun yi hadisi guda ɗaya suna zagin dan obayyo ba ko ka taba ji duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah nasu ne duk wanda ya kyautata mu annabi to shine makiyinsu Allah ya kyauta qala ibn ishaq fayuqalu innahu salahum ala Alfi da dirham aka ce lokacin da mugira ya yaƙe su sulhu aka zauna aka yi duk shekara za su ba da dirhami 300 kwakwala abu ubaida iftaha habibun maslama alfihiri aka ce muhammad habib dan maslama alfihiri ya ci su da yaƙi bi ahal sham unwatan haka aka je yaƙe su unwa abin da ya faru su mutanen azerbaijan mu'awa ya fara zuwa za a yaƙi suka ce kar'ayi ga abin da za su biya ai mugira ɗan shuba bayan mugira sai suke rida shi ne sai aka tura musu habib dan maslama shi ma da ya sai suka ce a ba maganin yaƙi ya suka tuba to lokacin da ya je ya ɗibi sojojin sham wa ma'ahu ahalul kofa da kuma sojojin kofa aka dirran musu wa fihim huzaifa a wannan yakin akwai huzaifa faftataha ba da kitalin shadidin shi da aka je sai da aka gwabza yaƙi mai tsananin gaske wallahu ta'ala alam an zubar da mazaje a wannan yaƙi an fahimci wannan akwai inda muke son mu kai ne ba yaƙin muke so mai bayanin shi ba amma yaƙin azerbaijan yana nan tafe a lokacin khalifancin saidina yazid dan muawiya isa ba za mu har harce a azerbaijan da armenia ba da kuma yakin zata raini saboda yakin zata siwar wannan za mu tattauna ƙarshen khalifancin usman da kuma farkon khalifancin sayyidina Muawiya za mu tsallake ali za ku zo ku ji akwai maganganu ne sai mun gama ali ya tsaf sannan yakin za su tafi kafada da kafada usman ali mu'awiya waɗannan an bu an lalata tarihin bayan Allah na ƙware kawai an bu an bubbin ne an bar mutane ba san me ake ciki ba Allah shi kyauta lamma ftataha nu'aym ibn muqarrin hamzan summa rai yayin da nu'aim ɗan muqarrin ya ci garin hamzana da yaƙi, ya ci garin rai da yaki wa kana qada ba'asa baina yadayhi bukair ibn abdullah wanda an aiki bukairu ɗan abdullahi min hamzan aka ce tashi da garin hamzan ila azerbaijan da yana ƙarƙashin nu'aimu dan muƙarrin ne da aka ba da labarin an ci hamzana da yaƙi an tinkarin rai sai aka ce shi bukairu ɗan abdullahi ya ɗibo ta runduna ya tinkari Azarbijan da su wa'ar dafaho bisa maki bun harasha sai usman ya hada shi bayan ya tafi sai aka tura mai karin sojoji a ƙarƙashin jagorancin laftanar janar simaku dan harasha kun gano wannan da kyau ko aka ce je ƙara ma bukayar dan abdullahi ƙarfi falakiya isfandiyas sanda suka je sai suka hada kan hanya da sojojin azerbaijan a ƙarƙashin jagorancin sarkinsu mai suna ispandiyas bunu farhazas shi ne kwamandan da ya ɗibo yakin arnan azerbaijan ya haɗu da bukayar wa ashabu da sojojin bukayar, ƙabla an ya ƙadima alaihim simak kafin simak ya kawo agaji faƙatattaru suka yaƙi mai tsanani fahazama Allahul mushriki Allah madaukin sarki ya rusa gayyen mushrikai wa asara bukairun istan ispandiyas Allah ya ba bukair dama ya kama ispandiyas a hannu ne sarkin ku? Mm. faƙala laho ispandiyas sai ispandiyas ya ce mashi asulhu a habbu ilaika amil harbu sulhu kake so ko yaƙi in kai ne sai ka ce mene eh yana hannunka yana hannunka ka kama wai mutum ka sa mai ankop an naɗe shi kam zai ce maka wai sulhu kake nema ko yaƙi <laughs> to bargajin sabai ba irinmu ba ne faƙala sai ce balis sulhu ba abin da nake so sai sulhu Kala. sai shi ispandiyas sai ce fa'amsik ne indak to ka rike na a wajenka fa'amsaka hu sai rike shi ɗin kun san haka sau da za su nausa gaba ne kuma shi ne jarumin da sauran garuruwa gaba ɗaya suke tsoro to yau shi a hannu an rike shi kamar wata da budurwa kaga di yaƙi duk garin da aka tunkara jaruman suka shigo suka leko suka hango ispandiyas a hannu za su shigo me za su yi za su nemi sulhu ne an gane amma in ba su ga ispandiyas a hannun musulmi ba za su ɗan taɓuka kun gane hikima abin da ya gaya mai masha Allah sun maja'ala yaftahu baladan baladan sai ya yana cin gari bayan gari da yaƙi wa utubatu bunu farkat utubatu dan farkat aidan yaftahu ma'ahu baladan baladan shi ma yana bi yana cin garuruwa da yaƙi fi muqabalatihi min aljanib al-akhar shi bukair yana cin nan shi kuma utuba yana cin ina ina cin nan duk waɗannan yan shi a zagin suke yi tsakani da Allah suna ganin ganin su suka bar garin sa neman su huta suna neman su kwanta lafiya suna neman kaza suna son su duk suka bari suka fita jihadi <laughs> kawai sai yanzu wani bakin arni ba ma guji kawai sai zuna zunduma masa zagi Allah ya isa jama'a umar azerbaijan kullu hali utubatu bin farqat duk da gama yakin sai umar ya hada azerbaijan gaba daya karkashin jagorancin utubatu dan farkat ita shine babban jagoranta mun gano wannan malice sun maja a kitabu umar sannan sabon umarni daga umar ya zo bi an yi taƙaddama bukairu ilal ba cewa bukair ya tinkari garin ba waje ala simak maudu'uhu sai aka sanya simak a matsayin ya jagoranci wannan yaƙi na azerbaijan na ibal li utubatu bin farkat wanda shine second in command na utubatu dan farkat wajama umar azerbaijan kullu hal utubatu min farkat in kai ne ka gama wahala duka sai aka ce ka ba ne sai ka ce ah, ni kenan kullun wajen wuya ke tura ni su aikin Allah suke ba aikinsu ba an bayyance wannan misali kai ne aike ku a ce ku je can akwai wasu kaji da aka soya da lemu da ruwan sanyi ka dauko ka kawo nan masha Allah kana dauko ka kawo sai aka ce to ka tafi kofan bayi kai gadi karka ce a ya sai da gama kawo kayan shagali nan kuma sai a cin kuma kofin bayi sai ka ce yassa ko ka tafi kana leƙe kana ganin ana hidima ka ce ba matsala aikin Allah kake yi kila ba maki naka Allah ya aje maka ina a aljanna ne kana tashi za a zuwa ci maka tukun gani ai ba adalci yanzu ya kamata a ce yadda kuka wahala na zika ce ai hakan da aka yi mana shine adalcin an zuwa keta sahunku ne don bangonku na tsagewa kadan gare zai shigo mai yiwa ko wani bala'i ne a kofan bayan nan in ba kai kaje ba ba zai taba yiwa a kare shi ba za ka tsaya cin kaji ne a zo a murkushe ku a kwashe kajin Allah ya kiyaye misali kun zauna kun kace ba za ka ba wani ma ya ce ba zai je ba kun zo na kafin ku fara ci sai yan shi'a suka kewaye ku duk suka ɗaure ku kuna kallo suna cin kajin suna zagin sahabbai na shi kyauta ba ga harka je bayi ba shi ne ci wasalima ilaihi bukair ispandiyas sai bukair ya miƙa ma simak ispandiyas wasara kama a marahu umar ilalba shi kuma yi tunkari garin ba qalu suka ce wa qad kana i'tirada bihram bunu fazhazaz far khazaz li utba bunu farqat ana nan kawai sai ga wani jarumi mai suna bahram dan farhazaz ya tunkaro utuba dan farqat fahazamahu utuba utuba ya lagalaga da shi wa hariba bahram bahram ya tsere falamma balaga zalika ispandiyas da isfandiya zai ji labari wa huwa fil asir yana can daure inda bukair kala sai ce al'ana tammas sulh yaki ya kare sulhu ya ci gaba wa tsafi'atul har yaki ya mutu gaba ɗaya kaga mucin ko ina da nasara dama wannan shine ta kadari na ƙarshe fasalahu ana kai sulhu da shi wa jaba ila zalika kulluhum duk mutanen suka yi saranda wa alad azerbaijan salaman sai azerbaijan ta koma karkashin musulmi baki ɗayanta waka ta bi zalika utuba wa bukairan ila umar utuba da bukair suka rubuta takarda suka aika ma umar wa ba'asu bil ahmas ilaihi suka aika mai da humusi wa ba utuba hinan tahat ilaihi imratul azerbaijan lokacin da aka nada shi shine komanda ko gwamnan azerbaijan shi ma ya rubuta kadda ya ba umar duk labari na abin da ya faru li ha kitabu amanin wasul ya rubuta mutanen ya bar masu takardan aminci da sulhu cewa a zauna a yi addini ba matsala ba kunjen da ake cikin mutunci ba cewa za a yi duk sauran arnan duk abin su a karkashe su arnan banza wannan musulunci ne arna ne amma an ba su aminci da amana amma yanzu kai musulmi fa har yanzu yana jin tsoron ya zauna tare da kai don ya san cewa za ka kware shi za ka zalince shi za ka ci amanin shi musulmi na tsoron ka me yasa me yasa wai a waye gari wai yau muna musulmi za ka ce mutum assalamu alaikum ba zai an samu siya wai ga dama da hagu wai wane bai ganin shi ko wakilan wane ba sa ganin shi dan za a ce wai ka ansa sallaman wane ina ayan qur'ani da Allah madaukin sarki ya ce idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum wai sallama mutum aka mai sawa ga dama da hagu sannan ya ansa in ka kira mutum a waya yana kwance a ɗakin shi tsakar dare fa ba zai iya ɗagawa ba don wai kan labari ya kai cewa wai wani ya kira wani a waya ya ɗauka ka da mutum kuna nesa ka ɗaga mai hannu ba zai iya ɗaga maka hannu ba sai wai ga dama da hagu wai wani bai gan shi ba ana musulunci jama'a ana musulunci ko yana tsoron kila ko albashin shekara tsayar ko yana tsoron kar gaba da shi ko a kore shi a gidan da aka kama mai haya ko abin da ya kama muna musulunci jama'a ga arna ana ruta masu aman arna fa waɗannan da ake ruta masu amincin nan arna ne da sun musulunta da ba wani aman suna cikin gayyan tafiya ne kai ko ba haka ba ne? ana an yi sulhu da su an yi kaza an yi kaza arna jama'a kamata abin cikin musuluncin nan anya irin na annabi muhammadu ne anya wallahi ba irin shi bane kawai wallahi ba irin shi bane kuma billahi lazi la ilaha illa illahu sai an koma irin na manzan Allah ko ana ha maza ha mata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum